wasu 'yan bindiga sun ƙone wani gari da ake kira marina sannan suka shiga garin kerawa duka a ƙaramar hukumar igabi inda suka hallaka mutane da dama sannan suka ƙone wasu ababen hawa al'ummar yankin da 'yan bindigan suka afkawa dai sun ce da safiyar lahadi ido na ganin ido ne maharan suka yi wa garin ƙawanya inda suka kwashe sa'o'i suna ta harbe-harbe kamar da yadda ɗaya daga cikin shugabannin 'yan sintiri a yankin wanda ya ɓoye sunan shi ya gaya wa muryar amurka yadda abin ya faru mun waye gari da wani ibtila'i wanda ya same mu inna lillahi inna ilaihi raji'una akwai garin da ake cewa marana ba mu da wani mutum yanzu a halin yanzu wanda za mu iya cewa ga su masu rayuwa saboda akalla yanzu da yaro da babba da almajiri wanda ya zo rani ba za mu iya cewa ga addin mutanen da aka shi ba amma dai an samu gawar mutum hamsin da wani abu a yanzu daga kerawa zuwa wannan gari na murna shi kuma garin murna nan gaba ɗaya sun ƙone shi akalla dai awa uku zuwa kusan awa hudu suna wannan abin kuma ba jami'in tsaron da ya zo don kawo ɗauki motoci wanda duk aka gani an ƙone mashin indiya har wanda take da lafiya ne sun tafi da ita mashin wanda ba ta lafiya ba ta iya tafiya ba wanda suka rena tsufanta sun ƙona su kuma mutanen a yanzu maganan nan da ake yi an fasan inda suke ba wani wuri bane yi, domin tun kwanaki muna report to ya kamata a duba wannan abun a taimaka a turo mutanen da su iya maganin wannan matsalan in ba haka ba yadda suka cinye ƙauye gari ma ba tsira ba za a yi a baya dai yankin kerawa da ke karamar hukumar gabi na fama ne da masu garkuwa da mutanen da kan sace mutane su ɗibe dukiyoyi amma dai a wannan karan a cewar kansilan yankin alhaji ɗaya bukerawa abin ya sha bamban inna lillahi wa inna ilaihi ba mu taɓa ganin masifa da bala'i da jarabta irin wannan a rayuwa ba yau muna zaune karfe shida na safe mutane suka faɗo garin marana suka zo suka kewaye garin nan ba mace mai ciki ba yaro ba namiji ba babba ba karami har da almajirai suka zo almajirci ana harbin su ana sa musu wuta ana sa garuruwa wuta alaji wani daki daki ɗaya akwai buhun masara sama da buhu dubu an sa mashi wuta ya cinye an kashe shi an kashe ƴaƴan shi an kashe matan shi jilajirai ma an kashe akwai kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un cikin garin kirawa yanzu muna da gawan mutum yanzu mutum hamsin da wani abu wanda ba a yi zana idan su ba ya zo yanzu maganar nake gaya maka malam isa ba zai da wani inna lillahi wa inna ilaihi raji'un muna kira ga gwamnatin tarayya muna kira ga shugaba Muhammadu Buhari ya san halin da karamar hukumar Igabi take ciki musamman Igabi ta yamma ciyama din mu na kokari dan majalisar mu na kokari wannan abin yafi karfin su ba za su iya ba ina kai koken nan abin yafi karfin su hidima ne na federal government shugaba Buhari ya ji tsoron Allah ya taimake mu ya samu mana jami'an tsaron da za su iya aikin nan ana tuno jami'an tsaron nan ba sa zama a ji tsoron Allah za mu mutu mu koma ga Allah ko da mutanen da suke ta'addanci na auren zan faɗa saboda mutuwan nan ɗaya ne dukkan abokai na yau sun mutu da kane da iya da iyayena so menene a ciki malam Isa ina tabbatar maka ina tabbatar maka gwamnati ta ƙara jin tsoron Allah muna cikin wani hali na inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yanzu wannan zana idan mun fara shi tun yanzu ba za mu iya gama shi ba sai sha ɗayan dare amma an ce an turo jirgi ai jirgin ina take to ta shawagi ta wuce ba kamar yanda ka san jirgin zuwa makan tana zuwa ta wuce haka ta ta ta wuce ba ta kashe ko dan tsako ba in baka tashi daga nan Kaduna zaka shiga wurin barayin nan ba za ka yi awa ɗaya ba ka shiga daban mutanen nan mutanen nan ba ƴan barayin mutane bane ƴan boko haram ne muta ba su dauki komai ba dukiyar mutane sun kona mutane sun kashe da wani mu ji muta yanzu sun tashin mana gari gari goma sha uku kenan ai ni kira da wani zan ji har ya zuwa daren jiya na Lahadi dai gwamnatin jihar Kaduna bata riga ta fidda matsaya ba tukuna yayin da rundunar 'yan sandan jihar kaduna ta ce tana tattara bayanai ne daga jami'an 'yan sandan da ke yankin game da yadda abin ya faru ko da yake dai wasu al'ummar yankin sun tabbatar da jibge jami'an tsaro daga baya a yankunan da aka kai waɗannan hare-hare isa lawal ikara muryar amurka daga kaduna a najeriya